يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما قبركما قالتا لا نسقي حتى يصبره الحاء وأبونا شيخ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاء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 karatun mu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da talatin da bakwai bayanai da allah subhanahu wa ta'ala yi game da halakar da kuma da su da kuma yadar da abin da suka bari da garin isra'ila wanda a baya su ake kaskantarwa su ake azabtarwa su ne aka wadatantar ake bautar da su a masu wannan sunna ce ta Allah tabbatacciya a rayu duk wanda yake kan gaskiya to sai dai a jima yana cikin jarrabawa amma dai wani ba ta lil muttaqin karshe na wanda yake tsira a kan gaskiya shi kuma zalunci duk jima wanda ya yi yakan yi mummunan karshe duk yadda ka samu kanka a rayuwa duk yadda ka samu kanka a rayuwa ka yi ƙoƙari kullum ka yi tarayya da gaskiya domin allah ya yi alkawarin zai taimaki gaskiya to duk lokacin da ya zo taimakon wadda ya same shi tare da gaskiyar tare ke taimakon su sannan Allah ya yi alkawarin zai ruguje ƙarya zai ruguje zalunci to duk wanda ya same shi tare da zalunci tare ake karya su yanzu da yawa cikin mutanen fir'aunan nan wani ma ma sun jari amma tun da ya bayyana mishi zalunci ake kama karya ake kuma ya tarayya da su akan haka da shi aka nutsar cikin ruwan baki بل نكذب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله يقول بل نكذب بالحق على الباطل الله يقول ممكن أوكي جيفة أكن كريا فإذا هو زاهق الله يقول تيك الكريا تتروت تدود أكثر من شتارة الكريا تتروت والله kai kuma rayuwa ka zalunci kanka ba kama kanka adalci ba ka gano wani abu ba daidai ba ne don son ka kai ta tafiya a kan ka gano wani abu ba daidai ba ne don son zuciyarka ka yi ta bin abun kana tafiya a kai ko ba komai ko ba komai yau da gobe ai ba za ka bar abun ya ɗaure ba to duk abin da ka gane ba daidai ba ne kowane ne ka'idar da Allah ya ba ko babanka ne ba da gaskiya karka goyi ba يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أن تعدلوا وإن تعجلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا التي يقوى أن سكي إيماني بالله كونوا قوامين kunu qawamina lillahi shuhada a qist a wani gurce kunu qawamina shuhada a qist haka ne ko kunu qawamina bil qist a lillah Allah yake ku zan tsayayyu char wajen adalci kuna masu ba da shaidar jawabi akan bayin Allah don Allah ya ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu qawwamina lillahi shuhada adil qisti ku zan tsayayyu char tsakaninku da Allah kuna masu ba da shaida akan mutane tsakaninku da Allah walau ala anfusikum Allah ce koda akan kanku da kanku ko akan kanka da kanka ne ka zo wucewa ne wannan ya zo ya hada da mashin ɗinka da mashin ɗinku ko ka buga kuma kai ne ba ta da gaskiya kar ka bari a zo ana cewa ya ka'a ni ne mai kuskure na buga mashin mashin ko ni na fito a gabansa ni ne ba ni da gaskiya shi kenan magana wani idan kuka turje a gun Allah ya isa kawai zai iya tafi kuma za a fitar mishi da Allah ya isa sa ranar lafiya ko gida ka shiga irin bayan sallar sha din sai ka je kai tuntube da wani gari ko wani kanzir ko wani abu ka zubar ka kira iyalin ka ce na zubar da wannan don kar gobe a ce yara ne suka zuba kar ka bari gobe a ce dabbobi ne suka zuba duk wanda ka bari aka tafe shi da wannan abu za a tsaye da kai a kai tsarin tafiyar kai ne ka zo wucewa sai ka buge shi sai abin sai ya zube sai ya tsaye to ka kira ta ce mata gashi nan abin da ya faru don gobe in ta tashi ita za ka ce yara ne suka zo walau ala anfusikum Allah yace ku ba da shaida ta adalci ko rigimar akan ku ce awil walidaini Allah ce ko akan kowa da ku ne mahaifinka ne bayi da gaskiya mahaifiyarka ce ba ta da gaskiya sun yi saɓani da yadikon Allah ce ka faɗi gaskiya tsakaninka da wal akarabin ko ƴan uwanku ne na jini mafiya kusanci kawai kanin gare bayi da gaskiya kawai shine bayi da gaskiya in kun ganiya au fakira Allah ce wanda za ku ba da shaida a kansu idan mawadata ne ko talakawa ne shi wannan mawadaci ne kana gani in ka goyi bayansa zai maka goma ta arziki zai baka matsayi zai baka abin duniya au fakiran ko kuma wannan talaka ne kana ganin in ka faɗi gaskiya za a ɗaure shi sai igiya ta saura Allah ya fallahu aula bihima Allah ya ni bi Allah aina fi makasu Allah ya ka duben ka ba da shaida kar ka damu wannan mawadaci ne ko talaka ne waye mai gaskiya kawai waye mai gaskiya kar don kana jin haushin mutum ya yi abun arziki bai da kushe in ya yi abun arziki ya yi abun arziki kar soyayyar ka da wani yayi abun da ba daidai ba ka ne da abun daidai ne wannan fa addini haka Allah ya shar'anta ba da yawa yanzu haka 'yan siyasa ba su ne idan suna tare da gwamnati duk barnan da ta yi haka mutum zai rufe ido zuri da zuri ta yi ta faɗa faɗa yi ta faɗa faɗa abin ba daidai ba ne amma haka tun da jam'iyyarsu ne ko mai gidansa ne haka zai zo ya yi ta kamba ma abubuwa ya yi ta faɗa tare da shi ma inda zai koma gefe zai zai su shi kuma dan adawa duk abin arzikin da gwamnatin ta yi tun da bayi tare da ita shi kuma sai ya yi suka to wannan ba siyasa ne na wanda yake tunanin kwanciyar kabari duk iyayyarka da mutum in yayi daidai ka sai daidai duk iyayyarka da mutum in yayi daidai daidai duk kuma soyayyarka da mutum in yayi ba daidai ba ba daidai jama'a mu fahimta wannan haka ubangiji ya shar'anta mana mu gudanar da rayuwar mu gudanar da addini to yau ga shirin shi ta juyi da mujiya yau fir'auna ya kwanta dama hamana ya kwanta dama dukkan makusantan da ake ji da su in duka sun kwanta dama yau waɗannan da ake bautar da su dama Allah ya faɗa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahu ma minhu ma kanu yahzaru Allah ke zan nuna wa fir'auna da hamana da rundunansu abinda suke tsoron ai dama an ɗauki wancan tsatsauran wannan matakin ne saboda datse zuwan annabi Musa Allah ya to abinda suke tsoron Allah ke bai faru ya faru ko bai faru ya faru dama ne Allah ya baka a ofis wata yanzu kuna da daman daukan ma'aikata 'ya'yan jama'a ka yi kokari ka yi amfani da damar ka wannan da za ka zama sanadiyyar samun aikin san har ƴaƴan da zai haifa kana da falala a kansu don kai ne sanadin taimakon ubansu ya samu abu ne in ka ce sai ka karɓi kuɗi ka ba su za ka yi ritaya kai ma naka suna zuwa a baya ofis nawa mutane suka zauna suka gama zaman ofis din yau wani ne a ofis din da suka zauna amma ba su iya samun ganin wadda yake zaune a ofis din da da suka zauna suna da yawa ko ba su da yawa gwamnoni nawa ne suka sauka suka bar kujeran yau za su dawo ganin gwamnan da yake kan kujeran amma ganin ya ba su wahala haka ne ko ba haka ba duk lokacin da ka samu dama karka dauka za ta yi ta dorewa ne toto karka dauka za ta yi ta dorewa ne toto yadda za a je asibiti doktor abunka a ce ana so ka yi ka duba kaza ka yi kaza ka yi kaza wata ran wannan ma'aikatar kun kai ma da ka je da patient ɗinka haka ne to wanda ya fahimci rayuwa haka yake shi za duk wanda ya fahimci rayuwa duk abin da ya taka a rayuwar duniya mulki dukiya da sauran su bai wala da mutane saboda ya san ba a kansa aka fara ba kuma ba a kansa za a mutu Allah ya samu dace jiyo za mu tashi a farkon aya ta ɗari da talatin da takwas na وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين wa jawazna bi bani isra'ila bahara Allah ke mun ketarar da banin isra'ila wannan teku yanzu kan ba ga yadda al'amari ya kasance ba وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الله يا بو إكودي تكون بنو إسرائيل sun shiga sun wuce lafiya fir'auna da mutanen da sun zo sun shiga Allah ya halakar da su banu Isra'il suna kallo Allah ya kashe fir'auna da mutanen wani ne bayi son ka bayi son ka bayi son ka ya far maka a kan idon ka Allah ya halakar da shi an nuna masa soyayya ko ba a nuna maka a nuna maka Allah ya ce wa jawazna da bani isra'ila bahar mun ƙetar mun tseratar mun tsallakar da banu isra'ila wannan teku fa atau ala qaumin yaqfuna ala asnamin lahum bayan an halakar da fir'auna to dama da su wuce baitul maqdis shikenan kuma sai aka dunguma aka kama tafiya bisa jagorancin annabi Musa ana cikin tafiya fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahu sai suka yi kitibis da waɗansu mutane sun dukufa a jikin gumaka suna bautan gumaka kalu ya Musa sai waɗannan banin Isra'ila suka ce ya Musa iji Allah na ilahan kama da kun alila mu ma a sanya mana waɗansu ɗan gumaka da mu dinga bauta musu mun kamar irin yadda wannan suke yi kun je inda aka fara samun matsala to wata sai mun kai sati guda nan kuma a cikin matsalar da suka bawa. annabi Musa kun ji inda aka samu daga fa tsallake teku ba a faɗi sama inda za a zauna a huta da tukuru shi kenan kuma sai ga maganar bautan wani to abu na farko kuma a musulunci dama shine yakar bautan wani Allah in kana so ka ga musulunci yanzu komai ya tashi tsaye to ka zo da shirka ka zo da shirka ɗungurungun addinin asasinsa foundation na musulunci an gina shi ne akan kaɗai ta Allah magana ne akan tauhidi musulunci kawai magana tauhidi in aka cire shi babu musulunci babu musulunci idan mutum zai karbi zai karbi kalmar shahada sai a ce ka ce ashhadu Allah ilaha illallah na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah ai bautar ake so kawai a kaɗai ta ga Allah amma ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma kana da wani malami a gefe mai baka sa'a ai kana da alloli biyu ke. yanzu ka yadda wanda ya yi ka daban wanda ya yi ma ji daban ya ma gani daban wanda za ka bauta daban wannan kuma shi ma a rayuwarka zai sa hannu to Allah kuma so yake a bar mishi komai yudabbirul amra ya zama shi yake gudanar da kai duk wanda zai shigo ya zan sababi ne amma ba yi da tasiri a rayuwarka wannan yasa aka hana guru aka hana laya saboda karka dauka akwai wani abu da zaka dingina da shi shi Allah so yake ya ga shi kadai ne abin dogaranka wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut Allah yake ka kam ka dogara ga rayuwar da baya mutuwa so daga inda zuciyarka ta makalu da wani abu ko wani koma bayan Allah wajen amfanarwa ko cutarwa to an koma zuwa an koma zuwa saboda ka Allah nan shi kadai ne kuma shi ya cancanta a kadaita shi da bauta to ba a so ka juyar da zuciyarka zuwa ga wani Allah ko wani abu koma bayan Allah a matsayin mai amfanarwa ko cutarwa in ba Allah ba duk sabubban nan da muke riko da su wallahi sabubba ne kawai ba su da tasiri shi yasa za ta ga mutum ɗan kasuwa da ya tashi Ya'yansa su ma sun buɗi ido ne sun gan shi a kasuwar uwarsu ma da ya aure ta yana kasuwar ya aure ta haka za a yi ta bugawa wani har ya aiki ɗan wallahi ko mashin ɗin hawa ba da shi idan ɗan ya zo sai ya mamaye garin gaba ɗaya shi ne mafi kuɗinsu ka ɗauka dabara ce take bayarwa inda dabara ce da sanin kasuwan da uban bai yi gari mota ba da uban ya riga yin kudin mai ba da kudin allah ne ita kasuwa sababi za ka ga wannan kafinta ne wannan kafinta ne wannan harkan kafinta san har yana da irin showroom din nan wadda za a yi kayan a yi packaging a ajiye mai so ya je duba wannan kuma kafinta san ko ce bane baya ba shi? ka dauka kafinta ne dama take bayarwa sababi ne na rayuwa Allah kuma in kai riko da sababi in ya ga dama sai ya wadata ka wannan za ka samu trader yake yi wannan ma trader yake yi wannan yana da store wannan kuma trader inda zai dora nauyin cefanen gidansa a kai ma da kasuwar ta wata to shi Allah abin da yake so ka sallama mishi ka dai yi riko da sababi amma daga ran da ka ɗauka abu kaza shi ne kawai me yi a to kuma nan ka fada jama'a mun fahimta fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum sai suka taho kan waɗansu mutane suka biyo ta wajen waɗansu mutane ya'kufuna ala asnamin lahum sun dukufa wajen bautan gumakansu, su ya Musa sai suka ce ya Musa Allah na ilahan kama lahum aliha ka sanya mana wani abin bauta da za mu dinga bauta mishi ba ɗan neman wata hanya da za a riƙe da neman kusanci zuwa ga Allah ba ala sai ki innakum qawmun tattakalaw ki ko mutane ne da kuke da kai ga yanzu ubangiji abin da yake ba gunki ba goro ba laya ba kara an magance muku matsalolin da kuka dau shekara da shekaru a cikin bauta yau kuma ku bar wannan kuce idan Allah na ilaha kama lakum alamin daga ran da ka gane wannan duk wannan wahalhalun banzan da kare da su ba masifa a rayuwa kamar ka sa wani a ranka wajen amfanarwa ko cutarwa ko nan. suna nan da yawa mutum ko baru ne zo kafarin gidan shi sai tunanin wani wani ne turo shi haka ne wannan wannan ba bala'i bane Allahu akbar ba bala'i bane duk waɗannan karikice in ka ajiye su numfashin ka za ka ji sa daban duk wanda zai cutar da kai zai cutar da kai ne wallahi bayan izinin Allah lan yusibana bana ma kataba Allah qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana huwa wa ala Allah falyatawakkal almu'min qul ka tay musul lan yusibana illa ma kataba ba abin da zai same mu sai abin da ya rubuta wannan abin da ya same ka dama Allah ya rubuta zai same ka walidi ya zama shi sababi ne amma ko bayi nan a duniya idan alkhairi ka samu dama ubangiji ya rubuta za ka samu alkhairi walide ya zama sababi ne kuma wallahi ko ba a yi shi ba wallahi za ka samu wannan haka ya kamata ka dinga kallon abubuwa lan bana illa ma kashe balla ba abin da zai sami ba lafiya da Allah komai duka a hannun Allah komai duka a hannun Allah su haka ya kamata ka fahimci waye ubangijin ka Allah shine kadai mai hannu akan samu da rashi Allah shine kadai mai hannu akan cutarwa ko amfanarwa dukkan al'amuran nan suna da Allah ne shi kadai Abu Waqi billahi yake lokacin muna sabbin musulunta mun fita zuwa kore ne sai suka yi kitse da wata bishiya da ake ce mata ratu anwa wannan bishiyar magarya su mushrikai sun camfe ta kamar wata bishiya ce mai albarka saboda ka sukan zo su yi ta rafe makamansu aƙidarsu ƙudirinsu itikadinsu shine duk wanda ya zo da takwabinsa ko mashinsa ya rataye a jikin bishiyar to kamar ta samu wani albarka in ya ɗauka durran da rigima ta haɗa shi da abokin gaba zai sa'a yake muna cikin tafiya sai muka iso wajen sai suka ce ya rasu lalla iji allah na za ta alwaƙin kama da kuma za ta alwaƙin suka ce ya manzon Allah mun ma a samar mana da zatu anwaqi a samar mana da wani waje na daukan sa'a na neman tabarruki kamar yadda mutanen nan suke daukan tabarruki a jikin wannan bishiyar? annabi sai ce Allahu akbar qultum wallazi nafsi bi yadihi annabi yace kun fada na rantsi da wadda raina ke hannunsa wa kenan kama qalat banu isra'ila bi Musa Allah na ilaha an kama lakum aliha kuma kun faɗi irin abin da banu isra'il suka gaya ma annabi musa ka sanya mana wani abin bauta koma bayan allah ba haka banu isra'il suka faɗa ba annabi ya ce to da suka ce a sa musu zatu alwatin annabi ya ce kal da kal kuma kun faɗi irin abin da suka kuma kun faɗi irin abin da suka faɗa me yasa saboda sun ɗauka cewa akwai wani waje ko wata bishiya ko wani abu da zai dinga ba da sa'a haka mutanen mu saboda jahilci za ka ji an ce wai duwar ruwa yana fita a wani dutse shi kenan sai a yi da bibi ana ta ana ta Dun shi fahimta wani ubangiji ne mai ruwa zai maka ai shi ma ruwa in aka ce na da albarka Allah ne ke sa mishi albarka to in bai sa mishi albarka ba ko wanda ya sai doto ba mishi albarka ne zamzam ba magani bane annabi ne yace ma'un ne mubarak ruwa ne mai albarka to kaga ashe yana da albarka da dalili amma don ruwa ya fito a gungun kuwa ya ce maka shi ruwa ne mai albarka wata kilma wani tsohon fa'is ne ya fashe a wajen Thank eh, you. annabi ya ce kultum wallabi nafsi bi ke kama qalat banu isra'ila li sa. ya ce na rantse da wata raina ta musa kuma kun faɗa yadda banu isra'ila suka gaya ma annabi musa Ita allah na ilahan kama da qur'ani domin yanzu sun ne da wannan bishiyar abin bauta tunda da suke ɗaukar sa'a to kaga ai ba da sa'a wani bangare ne na hakkin allah shi yake bayarwa to lokacin da suka ɗauka ita ma tana bayarwa kaga sun karkatar da wani nau'i na hakkin Allah zuwa ga bishiya kamar yadda gumaka dama ai hakkin Allah aka ɗauka aka ba su ba sa cutarwa ba sa amfanarwa ba su maganin komai makansu balle su yi ma wani to amma sai aka je ana nema abunsu wannan hakki na Allah da aka ba su to haka su ma waɗannan suka ce a ba su irin wannan hakkin su ba wa bishiyar mun fahimta annabi musa ya ce kun ƙaumunta ta tajhalun ku mutane ne da kuke jahilta al'amura menene kuma ga goma ta arziki da yanzu Allah ya maka abinda Allah ya ma banu Isra'il na kashe fir'auna da duk abin da za a yi wani boka ya ce wannan aiki shi yasa ka je ka duba suratul baqara yadda Allah ya dinga jero musu wa id wa adanaku wa id kaza wa id kaza Allah na jero musu ne mu ne musu to haka kai ma haka zaka ga mutanen mu yaro ne za a yi shi mana, wai saboda jid da ne sai a nemo azurfa ko na ba a rataya mishi a wuya jid da iliya ce to tinkiyarka da ta aihu ita ƴaƴanta da suke fidda haƙori ita waye yi masa wannan wai ƴaƴanta waye yi musu ka yanke ka gani ko dan kan bari fidda haƙori ba rashin fahimtar waye Allah da duk waɗannan abubuwan wallahi hakkin Allah duk ran da ka juyar ma wani Allah ta kaɗe ba ne iya yi ai kai yadda kawai aka kero ka kasan kuma ba wani abu da zai yiwu a ce Allah zai iya ba babu babu ba abin da Allah da rikiya duk wannan shiriri ta karkata su wasa da su ka rike ubangiji ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا الله شيني مجيبا شي مسوي مجيما كما في إيمان وأن الكافرين لا مولى لهم الله كافرين ما صدقاتك yace inna haula mutabbaru ma ku fi ay muhlaqul ma kuma ma ku fi yace kun ga da wannan mutane suke na botan wiki halaka suke halaka halaka ba abin burgewa ba an taɓa yin wani mai ba da maganin farin jini layi layi da mata suke yi a gidan haka kawai mata da daddare wata mamijinta bai sani ba za ta kaɗo ya'yanta in mata ta kawo su wajen sa. kuma dan ɓatan basira shi fa akwai ya'yansa zawarawa a gida shi fa yana da ya'ya zawarawa a gida wadda aka sako mishi su wai amma kuma suna zuwa gunsa wai karɓan maganin farin jini in zai baki abinda zaki mallake mijin bai ba wa ta mallake mijin ba haka ne fitira tabi'a hankali in lafiyayye ne wallahi zai nuna maka bayan Allah ba wanda ya isa sa hannu a rayuwa ba wanda ya isa sa hannu a rayuwar ka ba Allah inna ha'ula dabbarin makon fi ya ce ai waɗannan da kuke gani abinda suke cikin halaka ne wa baƙilin makani ya amalin shirme ne ɓata ne abinda suke aikata a gairar lahi abdikun ilaha ya ce yanzu wani allah ne zan nema muku a matsayin abin bauta wani allah yadda ai abin da suke yin halaka ne bautan waɗannan gumaka halaka ne ta ɗewa ne annabi musa ce, a gairar lafi abdikun ila yanzu ni ne za ku ce in sa muku wani abin bauta koma bayan Allah nemi wani abu koma bayan Allah in sa muku ku bauta mishi wa huwa faddalakum alal alamin bayan Allah shi ya fifita ku akan talikan zamanin ku baki daya ku duba matsayin da Allah ya baka ku ban Isra'ila annabi Musa ya ce ku tuna abinda Allah ya yi yanzu kuma ku dawo ku ce a hada ku da wani yanzu ku dawo a hada ku da wani yake ku tuna ni'imomin da Allah ya muku fifita ku da Allah subhanahu wa ta'ala ya wa idh anjaynakum wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'a al'azab يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم anjaynakum min ali fir'auna Allah ce kuma ku tuna fa yadda muka tsiratar da ku haka ne ko daga mutanen da fir'auna yanzu wadda aka yi abun da aka yi wa fir'auna a sanadinsa ya kamata ya sake sake alu ko kaɗan ko kaɗan to daga ran da ka sake Allah Allah ya tare wahala kari rike wa wallahi ka ga ka wallahi duk duniya ba wani zai yake sai sa hannu a ka in ba Allah idan kuma akwai to ya cire kana ai malam tun da ka ga uwa ta haifi ɗanka ta mutu a ranar uba dan na aji biyu a firamare ya mutu ya bar dan, dan kuma ya zama alhaji ya zama babba ai ya nuna Allah ke yin inda akwai wanda za rasa a rayuwa ka rasa komai to iyaye ba shi ba shi ba shi ba shi duk wadda ka gani duk wadda ka gani bawan Allah ne babu Allah Allah ne shi kadai ne Allah Allah nan shi kaɗai kuma shi ne mamallakin komai shi ne mamallakin kowa ga kake zuciyarka wa iz anjaynakum min ali fir'auna yace ku tuna tseratar da ku da muka yi daga jama'ar fir'auna fir'auna da jama'arsa yasumunakum su al'azabi suna gana muku mugunyar azaba yukattiluna abna'akum suna karkashe ƴaƴanku maza da rai wa yastahayuna nisa'akum suna bari muku ƴaƴanku mata a raye suna rayar muku da mata ma'ana su kashe maza su bar muku ƴaƴan mata yace ku tuna wannan wannan fitila da kuka samu kanku a ciki wa fi zalikum balaqun min rabbikum azim cikin wannan jarrabawa da aka muku ai akwai babban jarrabawa daga ubangiji yace ku tuna abin da ya faru da ku a baya ku tuna abin da ya faru da ku a baya ga irin azabar da kuka shiga a hannun fir'aun an bautar da ku an kashe ƴaƴanku maza an bar muku mata da rai tsabar mugunta in an bar matan ai ɗawainiyansu ma ya kashe ku tun da ba za su zo su taya kuno masu taya ku waɗansu ayyuka amma a haka Allah ya tsamar da ku ya muku goma ta arziki yau kuma ku dawo ku ce a ba ku wani abu da za ku riƙe koma bayan Allah jama'a mun fahimta suka ce ma annabi musu turu musu Allah ya yi masa to a cigaba da tafiya to sai Allah ya ce wa wa'adna Musa salasina laylatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina layla وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين to Allah sai ya sanar da annabi Musa alaihi salatu wassalam cewa zai ba shi littafin at-Taura kun ga da da shi fir'auna an buga da shi ne da waɗancan ayoyi kara da Allah ya bashi Allah ya sanar da annabi Musa alaihi salatu wa salam za a bashi littafin Taurat wadda بنو إسرائيل isra'ila duka tana cikin wa وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا الله يقول وآتينا موسى الكتاب من بعد النبي موسى عليه الصلاة والسلام من التوراة وجعلناه هدى li isra'il mun sanya a taura ta zama shari'a ga isra'ila babban saƙon da ke cikin a taura Allah tattakiru min duni wakila Allah ce kar ku riki wani wakili ko ba baya ni ne ubangijinku ni ne mahalicinku ni ne gatanku Allah ke karkuri wani koma bayana malam kun fa ana maganar musulunci wanda shi ina ran su mata da Allah duk abin da ka tara a musulunci in ba baka da tauhidi ka ba ta lokacin shi ne asali shi domin musulunci ba ka zama musulmi sai ka yarda ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ne abin bauta ita kuma bauta sabanin yadda mutane mu da suke fahimta in an yi sallah an yi azumi a'a yadda gaɓoɓi suke bauta irin na sallah ai da gangan jiki har aikin hajji da umra ake yi to haka harshe shi ma yana ibada tasbihi tahlili karatun alkur'ani to haka zuciya ita ma da bautanta shi ne imani tawakkali fata tsammani duk ba a zuciya suke ba to in na gaba ya samu na harshe ya samu na zuciya ya ɓaci duka su ɓaci so da ka sani tawakkalin ka ibada ne in ka juyar da shi ga wani Allah ka juyar da bauta ma wani Allah duk da ka gamun nan muke rayuwa masu da ka'idar nan Allah ya haɗa alaƙa na kan na musulunci zumunci dangantaka mu kyautata mu juna mu yi alaƙa mai kyau mu faranta mu juna mu kame daga cutar da juna da su ya kai kenan masu gida amma ba wani wadda wai don ya ƙiƙa wai za ka yi baya wallahi ba shi duk duniya wallahi ba wai don ya cire hannu a kanka ka koma baya sai dai in ka muna na zato ma Allah da ba duk wani wadda yake ji yana da wani mai gida ne uba ne duk abin da ya taka yana ganin wani shi ne yake mishi to akwai wani a kano yana da abun da kake da shi shi kuma bai san mai gidanka ba a ya nuna ba mai gidanka yake ba rawa ka sake zuciyarka duk abin da ka gani wallahi yana hannun Allah من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله فيقولون لله قل أفلا تتقون kulka tambaye su man yadihi malakutu kulli shay'in waye mallakar komai yake hannu wa huwa yujiru yana bada mafaka wala yujaru alaihi ba a bada mafaka in ya farma wani sai Allah ke yace in an koro ka Allah ke zan maka mafaka in na kora ka Allah ke ba mai baka mafaka Allah ya ka tambaye su wani wannan suka ce Allah to me saura haka tafi ba ni ba kai a shi kana da zamu ka <laughs> ma su gir haka abin yi wallahi ka dan wallahi ka duk ran da ka san haka a ranka wahalar da kanka shi yasa mutanen mu saboda neman abin duniya mutum ya ta kaskantar da kai alhaji mustapha ya mana ta ya taɓa mana wani kyaɗi wani lokaci ogan ne a ofis ya ba da kuɗi a saya mishi kati da zai sa a wayar shi masinjan da ya je sai je lodo irin yan ɗari biyu ko ɗari biyar biyar ɗin nan haka yanzu ya san aibuwansa yana yi very stupid yana kai hakuri yalla ya very stupid inda Allah ya gada ma da babanka ne masinjan zai yi ko zai yi ba shi jan kan bai da bai da ƴaƴan to wani haka kawai in dai Allah ya bashi dama duk wadda ka gan shi bayi da shi ba zagin Allah ya Allah ya hana shi kai kuma da kake da shin ba kiyamun lailin ka ne yasa aka baka ba hikima ce kawai ta Allah a policy na shi akwai masu shi akwai wanda ba su da shi akwai masu mulki akwai talakawansu akwai mai gani akwai maras gani akwai mai ji akwai kurma Wanda ya fahimci ka zai walakanta wani don yana da shi to haka ne zaka je ka samu a falon su a zaune kujeru ne ga sunan ta ta ina shi yana kan kujeran abokin sa na kan kujeran amma in ma sun jinsa ya shigo bai sai zauna kujeran ba wannan ka dauki duniya da zaki kaga an shi laifinsa da ba zai zauna akan kujera ba don bani da shi iya laifin kenan tunda ba zagin yalla koyi ba ba zagin matar sai ba ba zagin uwar sai ba me yasa shi ba zai zauna a kujera a falon koga ba saboda shi talaka ne iya laifinsa kenan shi talaka ne iya laifinsa kenan shi talaka ne iya laifinsa nan wata tana nan a gida ita ma hajiya ce har ma ta fi suna wannan ta a falonta akwai wacce bata isa ta zo ta zauna akan kujera ba me yasa saboda mijinta ne hali ita wannan matar laifinta saboda ita mijinta tana kai to ina ina shine iyalin zagin hajiya ta yi da ta hana ta zama a kujera ina da iyakaci don ba su da shi wani mai kuɗin matarsa za ta zo a ce ba za ta zauna akan kujera ba ne ina ita ma wannan talaucin shi ne laifin da sai to wanda ya fahimci rayuwa zai zai haka zama kan kujera ne to haka ne wanda bai fahimci Allah ba bai fahimci rayuwa ba yana samun duniya to sai ya ci haka ne Allah ya sabu da shi to Allah sai ba ma annabi Musa alaihi salatu wassalam wa'adi na kwana talatin. cewa ya shirya ya kintsa bayan kwana talatin za a bashi littafin tabbata annabi Musa sai ya bi azumi hmm. cikin ibada cikin tsoki cikin shauki na zai samu littafin cikin littattafan da Allah ya ba wa manzanni bayan alkur'ani ba littafin da ke da darajar attawa shi yasa ko a ƙur'ani ka ji an ambaci ƙurani to ka ji an ambaci attawa saboda ka Allah ya mishi kwana talatin wa wa'adana Musa talatin laila Allah ya mun sa wa annabi Musa wa'adin daruruwa guda talatin ya shirya ya kintsa zai zo kafi a bashi a can dutsen tsoro ne wa ha bi ashrin Allah ce sai muka cika ma annabi Musa 30 din nan kwanaki 30 din nan sai muka kara mai kwana goma suka zama nawa ka san ai zai kagu ko zai matsu abai a karbo a karbo ai ko cikin ko cikin annabawan ba kowa ke da wuta waɗansu malamai suka ce ya yi azumi a dare na talatin ɗin ya yi asuwaki ya cinta galata ai ka goge bashi bashi mutum a ƙara kwanar kuma wato ka turanta yadda annabi musa zai kagude kwanakin nan su yi ya zai karɓo a Allah ya ce wa atmamna hadi ashar muka cika mishi goma akan talatin din fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila sai wa'adi alƙawarin ubangiji ya cika daruruwa arba'in wa qala musa ran da annabi musa zai tafi karbo a taura ni akihi sai ce madan uwansa annabi harun hakko wa qala musa li akihi harun annabi musa zai ce madan uwansa annabi harun ni fi qawmi to ka zama khalifa na a cikin mutane zan tafi karɓo ka zama wakili na ka zama mataimaki na a kula mun da su wa asle a kyautata abubuwa a yi wa'azi a daidaita tsakani wala ka tafi sabilan musulmi karka bi hanyar matsarnata ma'ana karka ba da kofa wata baraka da faru ka faɗi annabi haru ne cikin komai zai tafi daidai insha Allah to kafin ya dawo za ka ji barakar da aka samu <laughs> <laughs> to haka ake yi wani wa'azin za ka yi kafe kai lura maka a shar to ya za ka yi ya ci gaba mai laifi bai bari ba mai wa'azi zai bari ne a yi ta yi wani sai ya gama zagin ka zai ce kai hakuri ka ya fi mini na ɗan zazzage ka kaza kaza a ci gaba mun fahimta walamma ja'a musa limin walamma ja'a musa limin qatina wa kallamahu rabbuhu qala قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا قال لك لوكة النبي موسى ya iso miƙatin lokaci ya cika ya iso inda aka ce ya iso zai karɓi a tawa wa kallama ko rabu ko ubangijin su sai yi wa kai ai lokacin da zai tafi lokacin da ya fito daga madayana zai tafi misira Allah ya yi shi ya musa innahu anallahu al-azizul hakim Allah ya mishi Musa Allah Allah da kake bi kake cewa Allah ni ne Allah mabawai ne wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa sai ya mishi magana annabi musa shauki da daɗi matsoyin kama a duniya ya maka magana ka ji daɗi balle yau a ce ubangiji zai yi magana an yarda ta kai yarda kusanci ya kai kusanci ƙada rabbi ƙada rabbi sai ya ubangiji arini an sori ilai Allah ka bar ni in gani arini an sori ilai sai Allah ka bar ni in gani kala sai Allah ya ce mishi nan ka Musa ba ba a kai kun a harsa ne za su ga Allah ta na tafiya ƙirar da ƙirar da aka ma ɗan adam ba zai iya karɓar ganin Allah ba a duniya annabi ya fi hijabu nuru shamakin da ya killace tsakanin Allah da bayi wani haske laukashi faru inda Allah zai yayi la'ahara ƙatsu buhatu wacce yi mantaha ilin ilin haiti hasken zai gasa duk halittun Allah hijab hulu shamakin da ya killace tsakanin ka ga ubangiji da bayansa wani haske annabi ce lauka shafahu inda Allah zai yi a ce kowa ya gan shi to da duk abinda ganin Allah zai isa kansa to akwai abinda ganin Allah zai isa kansa ba to da ya babbake ya kowa jikin ba zai karba ba to amma saboda amma annabi Musa wa'azi sai Allah ya ce mishi walakin zur ila jabal kalli wannan dutse fa'in ta ƙarraba kanawo in dutsen yawan zuwa inda yake ta sauka karami ku kai ma za ka iya yi to kaga abinda dutse ya iya ya gagara karba mutum ya isa ya karba walakin zur ila aljabali Allah ya ma'anar Musa ga dutsen nan sa ido ka kalli dutsen fa in istaqarra makanahu idan har dutsen ya tabbata a inda yake fa saufa tarani to da sannu zaka gani ta jalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji ya kwaye ma dutsen ma'ana a ce ma dutsen to kai ka ga Allah Allah ku dakkan dutsen sai ya wasu amma kun fahimta shi annabi Musa aka ce amma ga dutse shi dutsen bari a bashi dama ubangiji ya bayyana shi dutsen ya ga Allah Allahu akbar suka ce dan wani yanki ne ya da ja'alahu daskar to abinda aka yi tajalli ma dutse ya watsi dan adam in aka mai wannan tajallin ina labarin to tsirar ɗan adam ba zai jiwo ya kasa ya karɓi wannan power fakarra musa sai ka wannan tarwatsai wanda dutsen yayi wannan rukukukudin annabin sa zai faɗi da su falamma a lokacin da ya farfaro subhanaka ce sarki ya tabbata gare ka Allah tubutu ka na tuba wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon wanda ya mika wuya a cikin al'umma da Allah na sallama Allah na sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan aka yi busan tashin aljiyama lokacin da za a farfado yace ina tashi sai na ga annabi musa alaihi salatu wa salam a rike da kai daga cikin gufan al'arshi annabi yake to ban sani ba ya riga ni tashi ne ko kuma wannan suman da ake na mutuwa na busa kawon tashin duniya ba za a mutu a tashi ba in an busa kawo ba kowa zai yi jije zai faɗi ba ya ce to ban sani ba shi ko an maye mishi da wannan suman da ya yi ne a madadin na in ala subhanaka ya tsarki ya tabbata gare ka amma dukkan mu'mini za su da Allah ta وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناطرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ونم مزيد تنشيني كريم للذين أحسنوا الحسنى حسنى الجنة وزيادة الله يسيد كان كان شيني كريم الله كريم الله يفش جاء الجنة دائم الله أكبر to jama'a sai mu fara sai kuma gobe ne Allah sai mu sai mu kawar a suna na kallon mu gobe mu da Allah ya ila da ta da kai